الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مجلسي وأن بك شرح للتاف النمه سنة حسن المسلم للتاف يكون شيء الأذكار والدعوات na annabi sallallahu alaihi wa sallama a munasabobi daban-daban wanda wannan shi ne darasinmu na goma sha biyar wanda kuma muna nan dai har yanzu cikin addu'o'i wanda masallaci yake yi bayan wato bayan ya gama sallama to mun karanta wasu daga cikin waɗannan addu'o'i kamar guda takwas wanda yau za mu tashi da kan addu'a ta تترى وجتك اتوى اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم وتؤدوا إذا متنكي بعين أعلم التهيئة ya so ce ba bayan ya kafin ya sallama ya gama tahiya ya gama salati da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu to sannan sai ya yi waɗannan addu'o'i ya Allahumma inni as'aluka bi ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم wani hadisi ne tabbatacce wanda abu dawud da nasa'i da ibn khuzaima da imam ahmad gabaninsu da ibn khuzaima da alhakim suka ruwaito shi hadisin mihjan ibn arda wani daga cikin sahabban wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga masallaci sai ya ga wani mutum ya ga sallar sai yana tahiya قضى صلاته وهو يتشهد يا gama سلم yana تهيا سي mutumin nan اللهم إني أسألك يا الله ya لأنك الواحد الأحد السبت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم يا أب bi as'aluka ya Allah ina roƙonka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad da cewa kai ne daya tilo jallin jal as-samad wanda ake nufin sa da bukatu allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wani daya wanda yayi kama da shi ko yayi tamka da shi an tagfira ni zunubi da ka gafarta min zunubai na zunubaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai kai ne mai yawan gafara kuma mai yawan cin kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ya faɗi haka sai ya ce qad ghufira lahu qad ghufira lahu qad ghufira lahu an gafarta masa an gafarta masa an gafarta masa ko qad ghafara lahu qad ghafara lahu qad ghafara lahu Allah ya gafarta masa ya gafarta masa ya gafarta masa kamar yadda muka ce wani hadisi ne tabbatacce wanda yana cikin sunan abi dawo da nasa'i da imam ahmad musnad da kuma al-mustadrak na hakim da kuma sahihi da kuzaima wannan mutum ya kammala tahiyarsa cikin addu'o'in da yake yi a cikin tahiyar ya faɗi wannan addu'a wacce ta kunshi tawassuli da sunan Allah da yabarsa wato da sunayen Allah mafiya kyau da yabarsa da ainihin yi masa kirari kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su kuma a ciki ya gabatar da kirari da yabo ga Allah kafin ya kafin ya ambaci bukatarsa wannan yana daga cikin adabun du'a ladubban addu'a mutum ya fara yi wa Allah ta'ala kirari da yabansa kafin ya ambaci bukatarsa ya fara cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah a wani lafazin Allahumma inni as'aluka billah Allahumma inni as'aluka billah a wani lafazin daga cikin alfasun hadisin ya Allah wanda shi yafi yawa a cikin ruwayoyin da aka yi ya Allah بأنك الواحد الأحد السمد لتشوى أنت الواحد الأحد الواحد wanda yake ɗaya al'ahad shi ma yana nufin ɗaya tilo kamar ka ce ɗaya tilo ɗaya kwan al'ahad suna na al'ahad ba inda ake ba wanda ake tabbatarwa da shi ba wanda ake kiransa da al'ahad fi siyaqil isbat a mahallin a mahallin tabbatarwa sai dai a mahalli na sharaɗi ko a mahalli na korewa ko a mahalli na izafa wato ba za a ce fulanun ahadun ba wace kaza ahadun bisa siga ta tabbatarwa sai dai ko a siga ta ta sharaɗi wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajiru hatta yasma kalam Allah kaga siga ce ta sharaɗi in ahadun ahadun ta zo amma a siga ta sharadi idan wani daga cikin mushrikai a gaya zo a siga ta sharadi ko ya zo a siga ta korewa fa ba minkum min ahadin an muhajizi kaga nan korewa kai ba minkum min ahad kalma ahad ta zo amma a siyaki na kore magana ba na tabbatar da magana ba ya ji sa annabi lastunna ka ahadin min nisa lastunna ka ahadin kaga ya zo a mahallina korewa ba a mahalli na tabbatar ba ko ya zo da izafa wato a jingina shi zuwa da suna ko zuwa ga babiri kamar inda Allah ke cewa ja'alna li ma li ahadihima daga ahad ta zuwa ga mudafu ila zabir li ma kaga siyaki ne na fab'athu ahadakum yuwarikum warqikum hadhihi kaga ahadakum siyaki ne na izafa an jingina ahad din zuwa ga dhamiri to amma ka same shi a siga ta islati wani sai ga Allah shi kadai qul huwallahu ahad wannan shine bambancin sa da alwahid wannan shine bambancin shi da alwahid shi alwahid yana zuwa a siga ta islati yana zuwa a siga ta ta ainihin nafi ko kuma sharadi ko idafa yana zuwa kowace irin siga al-ahad yana nufin shi ɗaya da tilo wanda babu wani wanda ya yi kama da shi cikin kamalar sifofinsa babu wanda ya yi kama da shi cikin kamalar ayyukansa babu wanda ya yi kama da shi cikin cancantarsa da mota. as-samad alladhi yusmadu ilayhi fil hajat yuqsadu ilayhi fil hajat wanda cikin bukatu ake nufa wanda duk mai wani bukata zuwa gare shi da kaita shine ma'anar ko cikin ma'anonin asamat. kalmar asamat, samad sun faɗi ma'anonin da dama da cikin ta allabi yusmadu a yuqsadu yusmadu ilai a yuqsadu ilai fi hajjat wadda ake tunkara da duk wata bukata duk wata bukata shi shine yake da ikon yi biyan kowace irin bukata cikin ga dama A sanana daga cikin ma'anonin asamat, ai asayyid allazi ta ilai sudat السيد الذي لا سيد فوقه shugaba wanda shugabanci ya tike a kansa babu sama da shi duk yadda ake ambatan matsayi da an zo kan nashi to babu wani matsayi sama da shi shi ma yana daga cikin ma'anar asayid kaga waccan ma'anar za ta shigo ta farko in ya zama shine shugaba na karshe to ko menene ma in aka je buga aka buga nan aka buga nan karshe dai shine na karshe wanda za a je kansa sannan yana daga cikin ma'anoninsa al-mustaghni an kulli ahadin wal muhtaju ilayhi kullu ahad wanda baya da bukatar kowa amma kuma kowa na da bukatarsa yana daga cikin kamalin qayyumiyyarsa min kamalin qayyumiyyati yastaghni an kulli ahad wala yastaghni anhu ahad shi baya bukatar kowa amma kuma kowa na da bukatarsa ya yi hannasu an tumul fukara wa ilallah wallahu huwa al-ghaniyul hamid ku ne kuke da bukata zuwa ga Allah babu wani wanda ba shi da bukata zuwa ga Allah kuma Allah ta'ala kuma shi ne mai cikakkiyar wadata da baya bukatar kowa to da yana daga cikin ma'anonin as-samad wanda baya da bukatar kowa kowa yana da bukatarsa yana daga cikin ma'anonin as-samad allazi la jawfa da ba shi da ciki to ba abin da yake shiga cikin sa ko ya fita ba a sabanta ba za a sifanta shi da haihuwa ba na haihuwa abu ne da yake fita daga cikin wani yana ka ce attawalut ana samun abu ne guda biyu da yana tawalut la yakunu illa min aslali ba a samun haihuwa sai daga abu biyu duk abin da aka ce ɗaya haifu ɗaya to za ka samu biyu ne ba zai yi wa ɗaya haihuwa shi kadai. ta isa alayhi salam an haife shi ta hanyar nafha nafha tu jibril sannan kuma da ita maryam wato nafka da kuma mahaifiyarsa kaga aslaini ne annabi adam alaihi salam min dinin wa ma min dinin wa ma min turabin wa ma afu min turabin wa ma wanda shine tin shine tabo ƙasa da ruwa su suka haɗu suka haifar da annabi adam alaihi salam to ko wuta ce za a ƙyanta za da cewa sai an hada abu biyu duwatsu biyu an da ɗaya da ɗaya ko a shana an ɗaukaran a shana an buga shi fari zai ta tawalut Allah subhanahu wa ta'ala na farko ba shi da wani ba shi da wani wanda yake eh, daidai da shi kuhurinsa sai bade usabawati wal ardi anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba shi ne yake kirkire sammai da ƙasa da an na yakunu lahu walad ta ya zai zama ya haihu walam takun lahu sahiba ba tare da yana da mata ba التوارد لا يكون إلا من أصلين shi bai da mata lazim da talau bai da mata lazimin rashin mata baya haihuwa ba a cewa ya haifa wani abu ya fito daga cikinsa shi yasa ba a cewa Allah yana ci sabanin wanda ba Allah ba zai iya zama yana ci yana sha shi yasa Allah ta'ala da ya kore uluhiyar annabi Isa da mahaifiyarsa ce wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am kana ya'kulani ta'am suna cin abinci Allah ka ga baya cin abinci saboda haka shi shine yake da ciyar da wanda shi ba a ciyar da shi shi ma uridu minkum min rizqin wa uridu minhum min rizqin wa uridu an yut'imun inna Allahu huwa ar-razzaqu dhu quwwati matin ba na bukatar wani arziki da guru ba na bukatar ku ce da ni wa huwa yut'imu wa la yut'am shi yake ciyarwa ba shi yake ciyarwa ba shi yake ciyarwa saboda ka yana daga cikin lazimin ce kana ci wanda yana nuna bukatuwar ka kenan inda har za ka ci to kana da buƙata kenan in kuma har kana da bukatar wani abu wanda ta kuma bihi ya kuma bihi wujuduka da sai da shi samuwarsa za ta tsayu to ya zama ka kai na ke kisi ne ba kafiri ba ubangiji ala ba shi da wannan shi sa ya sifanta kansa da asabat ce allazi lam yalid wa lam yulad shi sa cikin magabata mariba musha'abi ce allazi la ya'kulu at'am wa la yashrabu ash-sharab shine asabat wannan daidai yake da allazi la jawfa lahu allazi la jawfa lahu da ba shi da ciki to da allazi la jawfa lahu ma'ana la ya'kulu wa la yashrabu ne ma'anarsa to wannan na daga cikin a samadiyya ta ubangiji saboda samadiyya ta ubangiji da duk waɗannan ma'anonin da suka ambata duk suna ƙarƙashin ma'anonin samadiyya allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba ba a haifa ba ba a haife shi ba saboda haka ba shi da d'a wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wani wanda ya tamka da shi ya yi kama da shi sauraka ba shi da ɗa ba shi da uba ba shi da mata ba shi da wanda yake kini giddi wanda za a ce daidai yake da ubangiji to wani kirari ne ba gangani ba da ya gama sai ce an tafira bi zunubi ka gafarta na zunubaina ka antal ghafurur rahim domin lalle kai kai ne mai yawan gafara mai cin kai saboda ka ya bude addu'arsa da yawa Allah kirari da jinjina da yabo sannan ya rufe addu'arsa da yawa Allah kirari da jinjira da yabo kuma ya rufe addu'arsa da abinda da murfin da yayi kama da bukatarsa zai bukatarsa shine a gafarta masa zunubansa don haka dai tashi rufe addu'ar sai mata murfi wacce wanda yake daidai da bukatar daga antal gafur tunda yana roƙon gafara ne arrahim tunda yana bukatar rahama ne yana daga cikin lazimin a gafarta mutum shi a masa rahama